To a yau ma dai kamar kullum kamar yadda kuka sani mu dai muna tare da ku har yanzu insha Allahu. A yau ma muna ɗauke wato ainihin da wani sirri wanda ya kamata da mu faɗa muku kuma da um, ku yi amfani da shi kamar kullum. To ga nan muna ɗauke da shi sirri ne dai na wato ainihin na mallaka wanda ya kasance yana da matukar amfani to ya kasance dai ba mu taɓa kawo irin shi wannan gida ba duk abin da ya kasance ba mu taɓa kawo shi wannan gida ba to insha Allahu za mu kawo shi in dai wato ainihin muka samu lokaci kowane irin sirri ne insha Allah wanda ya kasance 'yanwa uwa za su amfana da shi insha Allah to shi sa muka ga kamata kamata wato ainihin da mu ba ku wannan sirri don matuƙa za ku ji daɗi kwarai da gaske To shi wannan sirri kamar yadda kuke gani ƴan idan ya kasance mutum yana so ya wato ainihin mallaki wata ko wani nashi wanda ya kasance um ko mai gidan shi haka ko kuma wani abu dai daban dai kana so ka mallaki dai mutum da haka to insha Allahu za ka yi amfani da wannan sirri da uwa domin ka yi ka ga abin da kake so insha Allahu. To kamar dai yadda muke faɗa kullum idan ya kasance ɗan uwa wannan ne zuwanka na wannan gida to muna maka barka da zuwa kar ka manta wato ainihin da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ta subscribe ka danna ƙararrawa walke nan da zarar mun dora sabon sirri insha Allahu zai shiga maka wayanka muka tura ƴan uwa al'umma domin su amfana da wannan sirri yana da matukar amfani kwarai da gaske haka kuma idan ya kasance wato ainihin kai tsoho ne a gidan nan wato ma'ana ka daɗe to muna muka barka da wannan rana To in sha Allahu mu shiga cikin aiki, mu shiga cikin wato ainihin abin da za mu muku domin shi muke tafa da shi a wannan lokaci. To yan uwa dai abin da wato ainihin za ku fara farko shi ne, ana so wato ainihin ka samu allonka da tawadanka, idan ka samu to sai kuma alƙalaminka idan ka same shi to abin da ake so ka yi shi ne ana so ka rubuta wannan um, aya da muka ɗora muku wannan aya da muka ɗora muku ita mutum ake so ya rubuta wato ainihin yan uwa mace da namiji kowa zai iya amfani da wannan sirri mace namiji inda kana so ka ga ka yi wannan aiki to mace da namiji kowa zai iya amfani da wannan um, abu kenan shi yasa muka ce yana da matukar amfani kwarai da gaske um, idan ka samu abin da muka ce mu samu allonka da alƙalaminka da kuma ka idan ka samo su to sai ka zo a kowane rana za ka iya tashi da wannan aiki kowane rana za ka iya tashi da shi to wannan aya da muka ajiye muku ana so ka rubuta ta a jikin allo ana so ka rubuta ta ƙafa bakwai ake so ka rubuta ta wato anayin idan kuka ruba cikinta za ku gani duk inda wato anayin ka an rubuta wato anayin memon duk inda ka ga mimun to sai ka wato ainihin rubuta sunanka daga sama idan kai namiji ne kana so wato ainihin kai wannan aiki to sai ka rubuta sunanka daga sama a cikin mimun din nan za ka buɗe shi haka idan ya kasance idan mace za ka mallaka idan mace kuma za ka yi wani ɗinta to sai ya kasance dan uwa sai ka wato ainihin sa sunanta daga ƙasa idan mace ce kenan To wannan kenan. Haka ɓangaren mace ita ma idan ya kasance namiji za ta yi hakan to ita ma sai ta fara sa wato ainihin sunanta daga sama. Idan ta sa sunanta daga sama to ƙasa kuma sai ta sa wato ainihin sunan shi namijin kenan wanda take so ta ga ta yi mishi wannan aiki don ta ga ta wato ainihin samu biyan bukata a gare shi. To kamar yadda muka ce duk inda kuka ga an sa mimun to nan sai ku wato ainihin buɗe shi yayi girma haka sai ku saka suna a ciki idan kuka duba za ku ga duka memun ɗin guda nawa ne ga guda huɗu nan a sama ga biyar nan a tsakiya shida bakwai takwas ga nan dai guda takwas to duk inda kuka gani to yan uwa sai ku sa wato ainihin suna a ciki kai idan kai za ka yi aikin sai ka sa sunanka daga sama idan kuma wani za ka yi wato ainihin yi mishi aiki sai ka sa sunan shi duk ƙasa ga ta nan dai ayar ita ce ga ta nan kamar haka bismillahir rahmanir rahim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun to gashi nan duka min ku ga mun dora muku ita to sai ku wato ainihin rubuta ta kamar yadda ku gani kafa bakwai idan kuka rubuta ta ƙafa bakwai to shi kenan an gama to amma me sai ana so ka samu kamar kwaro haka abu dai mai kyau idan ka samu sai ka wanke um, rubutun da kai idan ka wanke shi to sai ka samu wato ainihin zuma idan ka samu zuma mai kyau haka sai ka wato ainihin bayan ka wanke rubutun sai ka ɗan samu cokalinka ka ɗan ɗebi wannan zumar kamar cokali ɗaya sai ka zuba idan ka zuba a cokali ɗaya a cikin wannan rubutun to sai ka cakuda ka juya a cikin rubutun ka jujjuya to shi kenan bayan ka gama sai ka sha amma mai duk lokacin da aka ce ka sha wannan rubutun ka gama shan shi to ana so ka karanta wannan aya kenan da muka ɗora muku wannan aya ana so ka karanta ta kafa wato ainihin talatin da bakwai kafa talatin da bakwai ake so a ga ka karanta ta a lokacin da aka da ka gama wato ainihin shan wannan um, wato ainihin a lokacin da ka gama shan wannan um, rubutun kenan kana gama wato sai ka karanta wato ainihin ita wannan aya kafa kafa talatin da talatin da bakwai za ka karanta to kana gamawa shi kenan to wannan aiki wato ainihin dan uwa za ka yi shi ne tsawon kwana uku tsawon kwana uku za ka yi shi to idan ka je wato ainihin rana ta ƙarshe misali kullum kana yi kullum kana yi yau ka yi to gobe ka yi to rana ta ƙarshe idan ka yi idan ka yi ta to ana so ka bari kaman bayan sallan asuba bayan sallar asuba za ka tashi idan ka tashi ana so ɗan uwa kawai ka tashi ka yi raka a biyu idan ka yi raka a biyu to abin da ake so a wannan lokacin kana yin raka a biyu sai ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ka roƙe shi akan ka wanda kake so kaga wancan aikin da kai shi na kwana uku nan to mun ka sai akan abin da yasa kake wannan abin da yasa kake wannan aiki to sai ka roƙe shi bukatan da kake so to insha Allahu in dai wato ainihin babu hijabi tsakaninka da Allah subhanahu wataala babu hijabi tsakaninka da shi insha Allahu in dai kai wannan sirri amma me lokacin da kake wannan sallar nan raka'a biyun nan lokacin da kake yi ana so ka karanta wato ainihin Fatiha da Qur'an Allah ana so ka karanta suratul ikhlas kenan idan ka gama karanta su to shikenan sai ka sallame idan ka sallame to shikenan a lokacin sai ka doki bukatanka akan wannan bukatan da kake nema na aikin da kai kenan na kwana uku to a rana na karshe ake so a yi wannan sallah bayan sallar asuba ake ake so a yi shi raka'a biyu kenan to idan ka gama shi kenan insha Allah duk wanda ya wannan aiki walau mace walau namiji duk wanda ya wannan aiki insha Allah shi da kanshi zai zo ya bamu labari akan abin da wato ainihin ya samu kuma ya samu kusanci da wanda yake kauna kenan mace ce ko kuma namiji kamar yadda muka faɗa muku kai da kanka zaka iya kowa zaka iya yi wa amma me kullum muna kara faɗa ya kasance akan yadda zaka yi wannan aiki ya kasance zaka yi shi ne a bisa um, kamar gyara zamantakewa ko kuma ƙara shakuwa haka da sauransu ba don ka cuci mutum ba To insha Allahu kamar dai haka shine muke faɗa a wannan aiki kenan. To 'yan uwa ya kamata a tashi da wannan aiki domin a ga an samu abin da ake so insha Allahu. To muna ganin 'yan uwa a nan za mu tsaya da wannan sirri sai kuma ku ji mu a kuma wani sirri da za mu kawo muku na nan gaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu Mun gode sosai sai anjima.